everybody. Um, ina kwana, ina wuni, ina gajiya. Uh, ya kowa da kowa yake. Ni ne Munirat Abdulsalam, your favorite girl. Wannan maraji din, wanda ba ta jin magana. <laughs> anyway, yau ina na zo muku da bayani akan lazy mata. Lazy Nigerian women. Magana bayanin da nake son yau shine akan na san da cewa za ku zo kaina fa kamar wuta amma bayanin gaskiya ne ke kina ga dara ke yar gidan mai kuɗi babanki ya aure ki yana da kuɗi so you just go to a mass house kin tafi a slim ɗinki kina na siririya kin je kin zauna kina ta cin tuwo ba kya shi gindi in ku an je wurin kwanciya maimakon ki mishi gwatso ki hau kanshi ki cusa ki duba ki dankwala ki waye waye ki karkada duwa wannan ki juye shi ta baya ki kwanta a kan ki duka yadda kika ga dama tun da mijinki na halal ne sai ki sai kina wani eh, iskanci ki sai ke ki kwanta gajawu ragadawu kamar irin an kawo shi duniya sabida ke ne sannan in ya je ya bi yan mata a waje ki zo ki ta ihu mijina ya canja mijina kaza mijina kaza kin ga na farko as a housewife duty number one duty ɗinki kafin nan ma ki ciyar da shi sai kin iya ci shi sai kin iya bashi da kyau yadda ya kamata a ɗaki bayan kin bashi sannan ki bashi a ciki ya ci ya ƙoshi sannan ki understanding problem din shi bari in gaya miki gaskiya abinda namiji yake so a rayuwar shi is for a woman to make the first move ko akan gado ne ya fi son ke mace ne ki making first move that means kin nuna alamun ke kike kina sha'awar shi a kodiyar shi kina marmarin shi amma kullum kina kwance lazy akan gado ina zai tuna kina sha'awar shi zai ka kamar wannan ma she's not serious shi yake jawo suke fita su je suna neman mata a waje so in ba mu canza wannan al'adar namu ba you know if we if we keep going like that things are not going to change for the women so kema you have to learn new styles go online you know make friends wayanda suka sayar da ake wayannan abubuwan ɗan and then you know try and satisfy your husband sexually to the point where kin gane ba zai sa shi ya fita ba yawancin matanmu na arewa number one problem namu kenan rashin iya satisfy mijinmu a gado saboda muna gadara wasu muna gadara wata kamar yar gidan talakawa ne kuma problem din amma daga gidansu ba a koya mata yadda yadda za ta yi satisfy namijinta ba kawa ba ta da kawar arziki da za ta gaya mata gaskiya sai dai kawai da ki haƙuri ki zama haƙuri ki waye yanzu haƙuri baya aje namiji haƙuri baya aje namiji gaskiyar magana kenan kina son auren ki ya zauna intanet, ki tashi koyi yadda ake yin murguja da burguza da girgiza da kirkita da waye-waye gabaki ɗaya ya iya shi tas in kika koyi duka wannan to auren ki e auren ki e kuna zaune lafiya lau da ke da mijinki ba inda zai je ki ga kin makala shi a kosan a nan saboda ba abinda namiji yake so wallahi kamar macen da ta iya ci ku ce ina batsa ku ce ina maganan banza ku ce ni yar iska ce amma gaskiya ne na gaya muku sai anjima.